Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 16, da 25 kuma a koyaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com ko a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niya a jamhuriyar Nijar ko ta tashar mu VOA Africa a kan mita 200.5 na sangon FM a birnin Yamai sai Alfa Radio a kumasin kasar Ghana. Masu sauraro barka kudur haka sulaimun Muni Barma ne ke muku sallama a shirinmu na hantsi. Wanda a cikinsa za a ji cewa a jamhuriyar Nijar kungiyoyin kare hakkin yara a fannin ilimi sun gargaɗi hukumomin ƙasar su ɗauki matakin soke tsarin karantar da yara a ɗakunan zana bayan da gobara ta hallaka wasu ɗalibai kimanin ishirin a wata makarantar farabarin birnin Yamai. Gobara da ake yi wato cikin aji na zana ne ake. Kenan wannan ya kamata eh, daga yanzu a soke aji na zana a najeriya masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa sun hallaka wani babban dan sanda a yankin abuja to wannan hari da aka kai eh, har ya kai ga rasa ran station dan sanda bai zo min da mamaki ba kan matakai ne ya kamata a ɗauka daki da daki abu na farko a tantance suwaye mazaunan karkarar birnin tarayya abuja yankin da yake cikin yankuna na buhari da yanki na eh, karamar hukumar sulaja a jihar naija da karamar hukumar tafa a jihar Niger da ƙananan hukumomin da suka shafi yankin iyakar Abuja da Nasarawa da ƙananan hukumomin da suke iyaka da makwabtaka da karamar hukumar kogi kamar abaji kenan. Idan muka sake komawa Niger, ejojin kamfanonin aikin Hajji da Umara sun kaddamar da ayyukan faɗakarwa domin ganar da masu shirin zuwa Umara sabuwar ka'idar allurar rigakafin corona da hukumomin Saudiya suka shimfiɗa a bana. Duk wanda zai je wannan sabke Umara sai ya yi wannan allurai, amma ba a yi bazancen aikin aikin haji a gaba za mu gaya ne zai a bada aikin haji insha Allah. kamar kowace ranar alhamis muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sharhin jaridun ghana sai nasihar malamai a albarkacin azumin ramadan to amma dukkan waɗannan sai bayan an sha labarun duniya daga washington dc jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa alheri grace abdu Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana cewa lokaci ya yi na kawo ƙarshen yakin Afghanistan da ya ƙi ciye ƙi cinyewa, kuma zai janye dukan dakarun Amurka daga ƙasar ranar goma sha ɗaya ga watan Satumba bana. Biden ya faɗa a wani jawabin da aka yayata a gidan talabijin kai tsaye cewa Amurka ba ta da hujjar ci gaba da zama a ƙasar shekaru 20 bayan harin ta'addancin da aka kai cibiyar kasuwanci ta duniya da kuma ma'aikatar tsaro ta Pentagon. Biden ya faɗa a fada White House cewa mun tafi Afghanistan sabili da kazaman harin da aka kai shekaru 20 da suka shige. Wannan ba hujja ba ce da za ta sa mu ci gaba da zama a wurin a shekara ta 2021. Shugaban Amurkan da ya yi jawabi a ɗakin da ranar bakwai ga watan Oktoba shekara ta 2001 shugaba George W. Bush ya sanar da kai hari a sararin sama a afghanistan ya ce shi ne yanzu shugaban amurka na hudu da yake sa ido a kan kasancewar dakarun amurka a afghanistan biyu 'yan jam'iyyar democrat biyu kuma 'yan republican ya kuma lashe takobin ganin bai mika wannan na wayar ga shugaban kasa na biyar ba a halin da ake ciki kuma waɗansu manyan jami'an leƙen asirin amurka sun yi gargaɗi da cewa janye dakarun amurka daga afghanistan na iya ba kungiyar ta'addanci ta alkaida damar sake farfadowa da yin karfi da za ta iya sake kaiwa amurka hari gargadin ya biyo bayan sanarwar da shugaban amurka joe biden ya yi na janye dakarun amurka kimanin 2,500 zuwa 3,500 da kuma dubban masu aikin horaswa da 'yan kwangila daga afghanistan Wannan kuma na iya ruruta kushewar janyewar da waɗansu ke yi bisa fargaban cewa yanayin da ya sa Afghanistan ta zama mafakar 'yan ta'adda na iya sake komowa duk da yake an shafe kusan shekaru 20 ana yaƙi. Sai dai waɗansu manyan jami'an leƙen asirin Amurka sun ce barazanar ta'addanci da ta sa Amurka ta tafi yaƙi a Afghanistan tun farko yanzu ba ta da wani hatsari kamar yadda take a lokutan baya. Gwamnatin jihar Gombe da ke arewa maso gabashin Najeriya ta kagaba dokar hana fita a karamar hukumar Balanga domin tabbatar da ɗorewar zaman lafiya a yankin da kuma jihar baki ɗaya bayan barkewa wani rikici da ya janyo asarar rayuka da ƙaddarori ya kuma tilastawa mutane da dama ƙauracewa matsugunansu. A cikin hirarsa da wakilinmu Abdulwahab Muhammad, kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida na jihar Gombe, Alhaji Adamu Shokoto. ya yi ƙarin haske akan lamarin da kuma dalilan kafa wannan dokar hana fita. doka yana nan duk da dai an samu abun ya dan lafa to amma ka san ita zuciya da take sakamakon wanda muka ce dalilin jama'a tsaro su zauna a wurin su waɗanda suke wurin duk da insha Allah babu da ya faru to amma saboda ba su da tsowa da kwanciyar hankali su tabbatar cewa ba an lura da su kuma ana tsaye da su shine aka bar jama'a tsaro a wurin saboda samu natsuwa a zukatunsu amma dai tana doka kuma tana nan to kamar wayanda suka bar gidajensu sanadiyar wannan rikici sun dawo ne ko kuma dai suna warwatse a su yankuna eh wa'yansu suna wurin wa'yansu kuma sun zo ɗanle wa'yansu sun tafi can wajen eh, ƙauyuka da daban-daban wasu suna can da wanda suka bar gidajensu kamar yadda an gona gidaje ka gaba su da zauna wa'yansu sun rufe a makarantun da yake wurin da kuma cocina da wuke da masallatai da suke wurin su sun tafi wurin sun nemi mafaka a wurin wa'yansu kuma sun fito sun tafi wuce wasu sun zo ɗalle amma wasu kuma suna na gidajensu kamar yadda ba kuna gidajensu suna na gidajensu. kwamishinan ma'aikatar tsaro na cikin gida a jihar gombe alhaji adamu shokoto a hirarsa da wakilinmu abdulwahab muhammad kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai yi wata sabuwar ganawa a yau alhamis bisa buƙatar da majalisar ɗinkin duniya ta gabatar kan yankin tigray na ƙasar habasha inda ake ci gaba da faɗa za a yi zaman ne a kadaice kamar yadda aka yi a zaman farko da aka gudanar ranar hudu ga watan maris a wancan lokacin kasashen china da rasha suka kyamincewa da kudirin haɗin gwiwa na yin kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin a tigray tun farkon barkewar tashin hankalin a watan nuwamba beijing da moscow suke ɗaukar lamarin a matsayin rikicin cikin gida yau alhamis ake kyautata zaton membobin kwamitin sulhun za su saurari bayani kan lamarin daga mataimakin babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin ayyukan jin kai mark lowcock yayin da ake ci gaba da fuskantar kalubalen kai ayyukan jin kai ga al'ummar da ke da matukar bukata majalisar ɗinkin duniya na zargin sojojin eritrea da aikata ta'asa a tigray da ka iya zama laifukan yaƙi a akan biladama zargin da runduna a masara ta musanta makomar maganin rigakafin covid-19 na johnson and johnson na ci gaba da kasancewa a yanayin kila wakala ya zuwa jiya laraba yayin da kwamitin kiwon lafiya na amurka madalla bayan labaran duniya yanzu sai fagen rahotanni. A jamhuriyar Nijar gobarar da ta yi sanadin mutuwar wasu dalibai kimanin 20 a ranar talatar da ta gabata a wata makarantar firamare da ke yamai babban birnin kasar ta sake farfado da muhawara kan batun ilimi ganin yadda har yanzu ake ci gaba da fama da ɗakunan zana a matsayin azuzuwan karatu. a daidai lokacin da hukumomin ilimi ke ikirarin gina ingantattun dakunan karatu shugaban kungiyar kowad alhaji rufa'i lawan sallau na ganin lokaci yayi da sabon shugaban kasa muhammad bazum zai kawo ƙarshen wannan matsala ta rashin wadatar azuzuwa a makarantun boko da na kowa ne wato mun ji kuma mun ji mun gani abin akwai ban tausai kuma abin ya ratsa zukatanmu wato wannan abu da ya faru jiya na gobarar nan wadda ta ci yara ƙanana har wajen guda ashirin ko hiyama da haka wato mun yi baƙin ciki kuma mun nuna alhini wato mai yawa bisa ga wannan abin da muke fata nan gaba nan cikin ya mai kai ba ma ya mai ba wato cikin ƙasa gaba ɗaya a soke wa'annan wato eh, azuzuwa wato eh, na, zana wanda ake ce ma class ampayot eh, kar in kai ka nesa 'yan shekaru na baya akwai wani minista wanda ya yi hurici bisa haka wanda ake ce ma sani abdulrahman wannan shi ya ce a soke wa'annan duk inda aji aji yake kai duk gobara da ake gobara da ake yi wato cikin aji na zana ne ake yinta kenan wannan ya kamata eh, daga yanzu a soke aji na zana muna gani kawal eh, wannan sabuwar gwamnati eh, Tun da shi ko ba komi shugaban kasa kar ku manta da wato shi ma mushen ne malamin makaranta ne kenan wato abin shi ma ya ci shiga zuciya wato ya kula da wannan fanni kuma ina tsammani e, za a yi mu kuma mai yi ne kuma za a yi alhaji rufa'i lawan sallau na kungiyar kowad kenan To a Najeriya kwana daya bayan jana'izar sojojin nan sha daya da 'yan bandigar jihar Benue suka yi wa kisan gilla. A jema wasu masu garkuwa da mutane sun kara kashe wani babban dan sanda a yankin Abuja kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto da hassan maina kaina ya aiko mana a jiya ne wasu masu garkuwa da mutane suka farma dan kusa da angon zagale da ke yankin zuba a nan babban birnin tarayya abuja an dai musarauta tsakanin 'yan bindiga da 'yan sanda inda wani sufeta ya sami munar rauni kana daga bisani kuma ya cika a asibiti a halin yanzu masu garkuwa da mutanen sun yi awon gaba da mutane hudu zuwa cikin dazukan da ke jihar Niger mai makwabtaka da birnin Abuja. Mai magana da yawon 'yan sandan birnin Abuja ASP Mariam Yusuf ta ce tuni jami'ansu sun kaddamar da farautar masu garkuwa da mutanen da nufin kubutar da waɗanda aka sace ɗin. Tuni dai kwamishinan 'yan sandan birnin Abuja CP Bala Roma, ya mika sakon taziya ga iyalan su fetan ɗan sandan da ya rasa ransa a wannan fafatawa. cp balachiroma kazalika ya kuma tabbatar da cewar jami'ansu za su ci gaba da aiki tukuru domin tabbatar da tsaro a yankin babban birnin tarayya abuja ko yanzu menene abin yi dr yahuza ahmad getso kwararre ne kan sha'anin tsaro To wannan hari da aka kai eh, har ya kai ga rasa ran spetan dan sanda bai zo min da mamaki ba. Kam matakai ne ya kamata a ɗauka daki da daki. Abu na farko a tantance suwaye mazaunan karkarar birnin tarayya Abuja yankin da yake cikin yankuna na Buhari da yanki na karamar eh, hukumar Silaja a jihar Naija da karamar hukumar Tafa a jihar Naija da kananan hukumomin da suka shafi yankin iyakar Abuja da Nasarawa da kananan hukumomin wanda suke iyaka da makwabtaka da karamar hukumar kogi kamar abaji kenan in yi haka za a ɗauki matakai waɗanda ya kamata a tantance su waye suke zuwa daga ina suke zuwa kuma a ina suke kuma dole ne a yi mu'amala kwakwara da dillalai masu hidima da harkar abin da ya shafi gidaje da filaye domin ta karkashin su ne za a iya samun bayanai sahihai na yadda za a sa ido a kan su waye suke zuwa kuma meye suke yi sannan kuma wato magana ta gaskiya tururuwar masu zuwa zuwa baki waɗanda suke towa daga sauran garuruwa don neman abinci da yawa suna zuwa su ya zama wato sun mai da waɗannan gurare a matsayin mafaka ba tare da kuma ana bin diddigi ana yin abin da ya kamata ba so matsawar hukumomin tsaro ba za su sa a saman musu da kayayyakin ayyuka waɗanda suke masu matukar muhimmanci na zamani waɗanda za su rinka amfani da su domin gane wasu daga cikin waɗannan masu aikata irin waɗannan miyagun ayyuka wanda hakan zai taimaka matuƙa gaya idan an yi daga gaske kuma idan da gasken ake yi sannan abu na ƙarshe shine wato gyara tsarin shugabanci akwai tsanani na wahalar talauci da wahala da rashin aikin yi wanda yake iya tilasta wasu daga cikin masu shiga cikin wannan harka ya zama sun samu iya shiga ciki sakamakon rashin aikin yi da kuma matsanancin yanayi na rayuwa da ake ciki hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To a jamhuriyar Nijar yayin da kasar Saudiya ta buƙaci masu zuwa Umara su tabbatar an musu rigakafin corona. Ejojin kamfanonin Haji da Umara na ci gaba da faɗakar da jama'a akan mahimmancin allurar rigakafin cutar ta corona. Wakiliyar muryar Amurka a Damagaram Tamar Abari ta aiko mana ƙarin bayani. samun labarin kudirin na saudiya na yin rigakafin cutar ta corona ke da wuya masu kamfanonin hajji da umara suka fara faɗakar da waɗanda suka zuba kudaden su alhaji abdulrazak shu'aibu shine shugaban kamfanin hajji da umara na alfala a nan da magaram shi wannan zamani ne ya kawo kowa ya san duniya ta yanzu yadda take ciki umara saudiya ta tabbatar da lalle lalle sai an yi allura kuma mu a nan ne tun an fara allure a kyauta ake ma mutane ta guri guri na likitoci haka sai mutum ya je kawai amai duk wanda zai je wannan sarki umara sai yayi wannan allurai amma ba a yi bazancen aikin haji a gaba za mu gaya ne zai a bada aikin haji insha Allah allurori dama duk mai shiga Saudiya ya saba da allurori akwai allura ta horon masassara akwai allura ta mura tsuntsaye akwai allura ta rojol duka ana yi biyan kuɗi ma muke ana yi za mu ta yi ibada to ko yaya su waɗanda suka zuba kuɗaɗen nasu suka ji da wannan labari yawa daga cikin mutane alhazai wasu ta suka yi in me ake yi sai sun je sun yi ibadarsu wasu kuma kuma suna ganin akwai illa kamar yadda jita-jita suke ji a gari wannan kuma abu ne na duniya babu yadda mutum zai ce majoritakin mutanenmu da dama mafi yawan mutanen kawai tahiya suke bi iznillah kawai su dai su samu visa kuma a kan wannan ne mutanen namu suke cewa su kumi za a yi kawai tahiya za su yi inda sun samu tahiya kuma akwai tsiraru wanda suke ganin gaskiya in dai na samu labari a cikin rajistar ɗin kawo mutum uku suna cewa su dai in dai sai an yi wannan za su dangana sai baɗi kuma ha'ilau sukin sun saba zuwa hajjin ba sabbi ba ne ba to wanda ba su taɓa zuwa ba su ne kuma yanzu suke so sai sun je in ne ma za yi alhaji abdullahi tiya shugaban kamfanin kaji da umara na fasbir shi ma dai jan hankali ya yi cewar tun da ma dai an san aikin haji da allurar rigakafi abin da muke son mutane su fahimta wannan vaccine da aka ce za a yi ba wani abu ba ne na problem ana so ne a yaƙi allobar nan duk duniya ba wai niger ce kaɗai ba duk ƙasashen duniya sun hau kan wannan tsarin to yanzu dai bisa kan haka mutane ko na umara ko na hajji abinda muke kwatanta mutane wannan abu kar ya dama su kuma ba wani abu bane na matsala kowa ya san dai a dama in zaka taimaka sai ka je amma allura tarka kai yanzu mutane suna ci gaba da ah, zuwa suna zuba kuɗin su eh, mutane suna zubi yadda ya kamata kuma abin da muke so mutane su mai da hankali su yi su kama lokaci saboda saudiya idan ta rage yanayin kota kalmutun mutum lokacin da zai zaburo a ce mai babu guri wasu da suka yi zubi ga abin da suke cewa hajiya nana E, to gaskiya ita wannan allura ta corona da ake faɗi yanzu ma ana farmasiyon muna zauwa mata a cikin mu yan uwanmu wanda muke farmasiyon da su wallahi wasu duk sun firgita wasu kuma sun ce in me za a yi sun ji kenan kawai mutum ya wakkala ma Allah kawai abin da Allah ya yi ke din ma in me za a yi kenan sai kin sai kin insha Allah kuma yi ma ya allura ma ta in an ce sai an yi ta kuma Allah ya sa ba a yi ba kuma hazawa salam sunana zuwaira To shi wannan rigakafi da Saudiya ta ce za a yi to da ma Allah da ya ce shi bai sabko da cuta ba sai da ya fara sabko da magani. To mu yanzu dai mun dogara ga Allah. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Da abin da take ciki Allah shige mana gaba. Insha Allah muna so mu je mu ga ɗakin Allah. To kuma kin san rigakafi ya yi magani da ma aka ce. Da a wari sai cuta ta kama ka a rika wahala ana neman magani ai wanda a maka rigakafi mun ji daɗi za mu Saudiya kuma Saudiya da ta sa an mu rigakafi mun ji daɗi. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. A gaida Tamar Abari, kada shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen hausa na muryar Amurka. a yau za mu baku karshen labarin abdulbaru makaho ɗan garuwa kuma makanikin babur a damagaram wanda ainihin sa direba ne da ya rasa idanu sakamakon harbin bindigar da ya rutsa da shi a bisa tsautsayi tarihin wannan bawan allah wata manuniya ce ga mutanen da allah ya jarabce su da na ƙasa lokacin da suke ƙanana ko kuma bayan sun manyanta domin bai yarda ba zuciyarsa ta yaudare shi irin na waɗanda tawaya kan tusa musu tunanin afkawa cikin sana'ar bara haka bakon shirin ya koyi gyaran mashin har ma ya koyar da wasu matasa saboda haka a kashi na ƙarshe na rahoton da tamar abari ta haɗa mana ta zanta da wanda ya koyar da abdulbaru gyaran mashin To amma kafin nan za mu fara da ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suka koyi aiki a wurin malam makaho. Shi ya koya ma aiki. Aka si sagama, arbura kam, stone da sagama, aka disk abubuwa da na gyaran moto duka muna yanzu. Muna ɗauko mai kile wanda kamar bai kusa da su. Da wasu abubuwa haka wanda shi bai kamata bai ɗauko su. muna tsaya kuma mu kalla aiki daidai yadda yake su muna kokari sosai to kamar wani irin amfani ka samu a wannan aiki da kuke tare da malam a gaskiya na samu amfani diya tun da yanzu ina taimaka ma gidan mu diya ma da abokai da yan uwa dai diya kuma ina abin kaina gaskiya an gode wa Allah na iya piston da sagama arbrakam disk revision aka dai kan moto gaskiya a yanzu a yanda ba mu aiki go ba abin da ba mu iya ba insha Allah kowane gyara gaskiya muna iya shi na moto mm, insha Allah shi kuwa mamman sani ammani rege shine ya koya ma malam makaho aikin gyaran mashin mamman sani ammani wanda ake ce ma rege biye wannan Allah ne ya damu da shi kuma cikin ikon Allah Allah ya kama muka koya mishi aiki ne na koya mai gyaran moto kuma gashi nan yanzu har yana wasu abubuwa wanda mai gani ma zai baka mamaki kwa sartu kamar yara wanda suna tare da gashi nan ya yi ƙarfin su kwa bai da wasa tunda yana kama jiki duk da ma tanda yana gani abin ya same shi daga baya amma kuma ya san abin da yake a eh, lokacin da ya zo an bai zo ma da wata complication tunda deja ya san kare dama can da yana gani kwa kuma da ya zo kamar kwanci ne allah dai ya rihe mushi ido kwa kuma yanzu da ya zo kwanci ni ne jakwa eh in na gwada mai abu kawai gobe in na zo yana matrize yana kama yana gane ku saboda ba wasa ya yi yaran ma to gaskiya babu babu wata damuwa tun da yake san komi dama in dai kuna tare da mutum da wari wari kamar bayayewa ba ka sake jiki in kana tare da shi kana zamna kana sibirkin shi kana ba shi abu yayi kana sibirkin shi yanan don kan kana gani yana kana gani abin da yake yana kana gani yana gani kana gani yana yi kana gani yana yi yau da gobe ne allah ya sa gashi nan shi dai ma zai yin barga da jikin bar shi da yara su aiki kamar kasancewar shi gashi makaho ne bai gani kamar baka samu wata matsala ba wajen koya mishi da hali eh walla ba mu samu ba wata tangarda ba kawai allah ya kama mishi wannan kamar baiwa ne ma za a ci kashin nan eh, da abin da gwada mishi kawai yana gane wani abun ma sai ka ga ba ma sa shi ba kawai ya yi shi kwa ya yi daidai ba wallahi alhamdulillah na kama muna har yanzu shi ma eh har yanzu shi na alhamdulillah kawai yana koya ma yara aiki iyajen ne kawai To raro a nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na kasa Abdulbaru da Tamar Abari da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku sai an jima. Yauwa to wannan ya kawo mu lokacin da Ridwan Abbas zai gabatar da sharhin jaridun Ghana. Shugaban ƙasa ya haɗe da shugabannin duniya wurin makokin Yarima Philip wato Prince Philip the Duke of Edinburgh. Wannan shine babban labarin jaridar Ghanaian Times na yau. Jaridar ta ce shugaba na na dankwa kwakufa a ranar asabar ya haɗe da shugabannin duniya wurin makokin prince philip da duke of edinburgh wadda ya mutu a ranar juma'a yana da shekaru 99 a cikin wani saƙon ya musu jaje da aika wa queen elizabeth na biyu da kuma iyalin sarauta na birtaniya shugaban ya tuna da ziyarar prince philip zuwa ghana 1961 da kuma 1999 yana mai faɗan cewa ɗiyan ghana na tunawa da tsayin da kansa da kuma mutuntakarsa shugaban ya bayyana cewa rayuwan prince philip ya yi tasiri akan ghana yana mai faɗan cewa sama da matasa 'yan ghana dubu 750 suka ainihin ribaci tsarin kyautayi na Duke of Edinburgh Award Scheme wadda ya kafa a shekara ta 1956 shekaru 65 kenan domin zakulo matasa masu hazaƙa da faɗi duniya. Ba ma bukatan wani taimako daga gare ku. In je waɗanda ake zarge da shirya juyin mulki suke faɗa wa sojojin ƙasar Ghana. Wannan ne labari da jaridar Ghanaian Times wacce ita ce babbar jaridar ƙasar Ghana ta ruwaito. Jaridar ta ce sojoji biyar da ake zargin da hannu cikin tare da zaune tsaye a cikin ƙasar nan a ranar talata sha uku ga watan Afrilu sun yi kira ga babban kotun kasar da ta hana sojojin kasar ghana daga aikewa da sojoji su rinka bin su zuwa kotu sojojin sun hada da kenan samuel kujugameli corporal sedu abubakar lance corporal ali solomon da corporal sylvester akampewun da kuma warrant officer esther san dikweni lauyoyinsu sun faɗa wa kotun cewar ɗabi'a na aikewa da sojoji suna bin waɗanda suke tsayawa a kotun wani musga ganawa ne game da abin da lauyoyin suka ce waɗanda suke tsayawa a halin yanzu an ba su beli saboda haka babu wani bukatan wato sojojin ƙasar ghana su rinka bin su zuwa kotu ita jaridar da hera cewa ta yi jijiyoyin wuya na da tashi a ma'aikatan harkokin waje da haɗewar nahiya gangane da yadda aka rinka ɗaukan masu biyayya ga jam'iyyar da ke mulki da dangi da kuma abokan dangi na gwamnatin akufu ado wadda aka nada su cikin wannan ma'aikata abinda ya sa wasu ma'aikata na wannan ainihin sashin suka ce faufau ba za ta sabu ba da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau radwanullah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu sai a saurari nasihar malamai a albarkacin wannan wata na azumin Ramadan. ni ne naku ustaz muha khalil malam dan yaro barkanmu da yau barkanmu da wannan kwanuka masu albarka ma wanda suke cike da alkhairi kwanuka wanda ya ce ga su muna fuskata na watan ramadan watan da allah subhanahu wata'ala da kan shi ya keɓe shi a cikin watanni goma sha biyu ya sabko fiyayyen littafin shi shine qur'ani a ciki inda yake tabbatar mana da cewa shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatun min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasmu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر yusra يريد بكم العسر ولتكم العدة usra الله على ما هداكم ولا علكم تشكرون Allah na tabbatar mana a cikin wannan wata na Ramadan ne aka ko Kur'ani kuma dan shirya ne ga mutane da bayyana musu hanyoyi karar fito wanda yake za su shirya su sami yarda Allah eh kuma wata ne wanda yake aka ko Kur'ani wanda ke raba haske da dufu yake raba ƙarya da gaskiya dan haka ne Allah ce duk wanda wannan wata ya riske shi yana lafiya lau yana mai zaman yana zamana a gari baligi babu na uzuri gare shi to ya azumci wannan wata wanda ke da rashin lahiya kuma Allah ya ce rama a wani lokaci na daban ubangiji yana nufi da ku a cikin komi sauki Allah ba nufi da mu eh, abin da yake tsangwama ne ko kuma abu wanda yake mai wahala eh da haka uwa musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam yake mana albushara yake mana bushara da wannan wata cewa awwalahu rahama farkon shi wata ne wanda yake cike da rahama ubangiji wa sato maghfira tsaka gare shi kuma e gafara ce ta ubangiji a ƙarshen shi eh, Allah yana yantar da bayin shi wanda ya soma eh, Allah ya yantar da su daga wuta su samu garantin su ba za su shiga wuta ba da haka kiran da muke ga kanmu ga 'yan uwa duka musulmi a ƙara ƙarfin gwiwa a ƙara kama karfi bisa ibada da aikata aika na alheri balle wajen kyautata ma wa'anda yake ba su da shi to ya kamata mu musulmi wanda ya dara ma wani ya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya ba musulmi ko da kurbi ɗaya na ruwa ko daɗe na dabino da niyya ya ba shi saboda Allah mai azumi Allah zai ba shi ladan eh, mai wannan da ya ciyar da na azumin wannan mutumin kuma ba tare da Allah ya rage ladan wancan baka komi saboda Allah karimin ne da haka yan uwa musulmi mu sa hankali ga halin da duniya ta samu kanta ciki na rikita da yawa mata ba su da mazan saboda abubuwan da suke faruwa a duniya kowa sani yara da sun zama rayu to shi dama Eh, ubada ta ubangiji ba ta da lokaci wanga ko wanga amma idan wa'annan kwanuka sun zo na alkhairi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake da garanti Allah ya tabbatar masa bai masa azaba bisa abin da ya aikata na laifi a gaba da wanda zai a nan baya game da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma asara buhu qat annabi ta saba Allah ba to in wannan kwanuka suka zo yake darme Eh, jikin shi sosai ya ƙara ƙarfi bisa neman kusanci da ubangiji bale mu to yan uwa musulmi dai a takaice abin da muke kira kina a kyautata a yafe a nemi kuma allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana laifuffukan mu salamu alaikum madalla ala amfana to da haka muka zo ƙarshen wannan shiri da muka kawo daga nan birnin yamai a madadin dukkan ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka ni sule mummuni barma da na gabatar da ce da ku mone lafiya